الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شافينا 20 دقيقة خلاصة نعم نعم الفيل الثلاثي المجرد على وزن فعله shi fi'ili sulasi al-mujarrad wanda yazo kan ma'aunin fa'ila da kasara lahu salatu ahwal na kashe bai kasari kuma wannan fa'ala ne kuma na wanda wanda fa'ila fa'ila darasi na darasi na nawa darasi na takwas kuna kuna ne takwas ko tara ina sha zuwa nan da na karanta nan ne shi ikhtalafa nan ne za ta shi nan ne na tara na na wannan mujarrad wannan din na rasa din da nan ne eh zuwa ta din nan wa da ga wani ba. ba ta su ne kulasa na takwas kulasa ila tashi ina ka sa alama kai نعم نعم خلاصة الفعل الثلاثي المجرد على وزن فعل يو فعل ثلاثي المجرد وانده كما هو فعل ده له ثلاثة أحوال yana da halaye guda uku a cikin ainul fil na mudari wajen ainul fil ne shi yana da halaye guda uku lam al'ula yaf'alu bil da farko fa'ila yaf'alu da fata fa'ila yaf'alu wal zalik wannan shi ya farin jaye a larabci misali za mu iya cewa za a samu wajen fi'ili casa'in, kashi casa'in da wani abu a cikin ɗari in ya zo fa'ila ya kamata ya zambe yaf'alu kun gane ku mafi yawan fi'ili fa'ila ya fa'alu ne ka'ida ba ne asali asali ga fili ya zo fa'ila a mudari ya zama ya fa'alu duk abin da ya saba ma wannan ya zama shaz na'am mislu yal'abu la'iba yal'abu yahfuz hafiza ya yashrab shariba yashrab min hafiza eh, min hafiza shariba la'iba ko kawai muna ganin fili in ya zo kama wani fa'ila kawai mu ɗauka cewa mu dari shi ya fa'alu ne kawai shi ne asali na yawa الثانية نبي يفعل بالكسر أي أقول فعل يفعل بالكسر هو نادر محصور في وهو Wannan kaɗan ne قري نادر لي an takaita shi an iyakance shi a cikin fi'ilika guda takwas kawai in mutum ya haddace wannan ya huta abinda mutum zai yana so ya huta sai ya haddace wa'annan guda takwas din in ya haddace takwas din nan to duk wanda ba shi ba zai iya zama ya tsaru an gane duk wanda ba wannan ba zai iya zama ya kalu tunda dai sauran guda takwas din mutum ya riga ya san su in ka san su baka da matsala duk wanda ba shi ba kawai ka sa mai fata ka yi daidai tunda shi na biyun shi fuska biyu ke dauka ko mm. ashe wanda ya kamata ka hada shi in kuma za ka iya ce wannan guda sha bakwai din nan ɗaya takwas ɗaya tara takwas fa'ila ya tsiru tara mai ɗaukan fuska biyu an gane ku na'am na'am warisa warita. warisa yau risu me ko ya zama yau risu sai ya zama yau risu an gane ku fa'ila yaf'ilu sai aka ci a cire fa'ul ɗin. din me ko yaf'ilu sai ya zama ya'ilu ko an cire fa'ul fi'l yau risu na'am sai zama yarisu na'am wasiqa yau fiku sai kuma me yasiku waliya yau liyu yau liyu an gane sai aka cire ainihin wannan don masu saboda sikal sai zama yauli sai aka cire wannan fa'ul fiye sun shine wawo sai zama yali yali warima warima yaurimu sai koma yarimu wari'a yauriku sai koma yariku mi yaumiku sai koma yamiku wadiya yauriyu yauriyu amma sai aka cire wannan don masu saboda fikal saboda nauyin harshe yauriyu sai zama yauri sai kuma ka cire fa'ul fi sai zama yari wafiqa yawfiqu sai kuma yafiqu Wai nan suna guda takwas din na uku yaf'alu wa yaf'il wanda yake da fuska biyu da mai bin ka'ida da dan tawaye an gane in ya zama yaf'alu ya bi ka'ida in ya zama yaf'ilu ya yi tawaye ga gwamnati ga gwamnatin ainihin yaf'alu ko ya yi tawaye ya zama khariji bil wajhain al fath yana da fuskoki guda biyu fataha da kasra an gane wani lokaci yakan yi biyayya idan al'amari yayi zafi sai ya furuji ko fataha kasra fataha kasra dina dauka in ya dauki fataha ya bi asali kasara kuma ya zama shaz dina dauka wazalika nadirun aidan mahsur shi wannan nadir ne kadan ne abin iyakan cewa cikin fi'ili guda tara hasiba hasiba ya hasabu ya hasibu wajira wajira yaugaru idan ya zama yaugaru za a bar wawo za a bar fawul ji ba za ka bashi ba yaugaru amma ya zama yaugiru sai a shafe fawul ji sai zama yagiru wajira yauharu sai a bar fawul ji din ko kuma yauhiru sai kuma me yahiru na'ima yan'amu yan'imu ya isa yayi asu yayi isu waliha yaulahu sai a bar fa'ul fi'l ko yaulihu sai a hanzafa fashi yabisa yayi basu yayi bisu ba'isa yab'asu yab'isu wahila yawhalu sai a bar shi yauhilu sai a cire fa'ul zama yahilu نعم a rinka sanya alama mai kyau bai dace a rinka samun sabani ba na'am na'am fi'lin min babu fa'ala kowane wanda kan babu fa'ala eh? Eh, babu fa'ala ta ta wanda bai shiga ƙarƙashin ƙa'ida wanda zai sanya shi ya zama mai don ga ainihin ba ko akwai ƙa'ida da yake sanyawa fili ya zama to bai don ga ainihin wani ƙa'ida ne wannan wani ƙa'ida yake sanya fili ya zama fa'ala ya zama mudari'in shi ya zama ya kulu mun karanta a baya hmm. ko na farko ya zama to ya zama to misalin wannan ya zama ajiwafin wawili ajiwafin wawili kamar ƙala ya ƙolu ko ƙala ya ƙolu sun wame a ah, wanda da ƙala ya ƙolu sun wane ƙala ya ƙolu jala eh? jala a ah, wannan naƙi kawai na rikon ajiyar ajiyofin wawi ina son misali da garanci guda uku ƙala ya ƙolo jala ya julu sama ya sumu kala ya kulu kama ya kumu ko su faga idan fi'ili ya zama to ajwafun wawi ala wazani fa'ala kamata yi mudari shi ya zama ya kulu sannan idan fi'ili ya zama to naqisun wawi naqisun wawi ala wazani fa'ala to kamata yi mudari shi ya zama ya kulu kaman da'a ya da'u aha sai me dawa a yadwi ne wannan ma yadmu da'a ba gani na ma yalmu da'a yalmu sai me shaka yashku da zaka lau khairan shaka yashku kaga idan fi'il ya zamanto ainihin nakis to in ya zamanto naqisun wawi ala wazani fa'ala kamata ya mudari shi ya zama ya yaqulu sannan sai me sai fi'il ya zamanto ainihin ah, muza'af muza'afun muta'addi muza'afun idan fi'il ya zama za su muta'addi to shi ma yana za fa'ala ya kulu kamar adda addar ra'i ganamahu ko addar ra'i ganamahu wanda adda ya zama adda mutu muta'addi ne shi to mu dari in shi ya uddu adada ya adudu adada ya adudu da alfasikul yatim da'a ya duku ai da'a ya duku da alfasikul yatim an gano wannan su kuma wanne a wai jarra lazim ne shi malibus muta'addi eh? a wai na uku shadda shadda al'amilu azmahu shadda al'amilu azmahu kaga shadda ya shuddu kaga an samu muza'af muta'addi sannan sai wanda ya zo kan ma wani mufakara ko sabaqahu fa sabaqahu fa huwa yasbuqu in ya zo kan ma'aunin mufakara ko da asalin ma'aunin shi ba ba ne, zai koma ma'aunin yafulu inda ya zo kan ma'aunin mufakara ko da asalin shi yafilu ne kamar daraba daraba ai ma'aunin shi yafilu ko darabahu fa darabahu fa huwa mai, fa huwa yadrubu sai tashi daga yafilu sai koma yadrubu to da ya zo kan ma'aunin mufakara qatalahu fa qatalahu fa huwa yaqtuluhu an gane kaman ah, to kaman jalasa fa hu fa hu fa huwa yajlusu ha ah? katabahu fa ta, inda ya zo fa'ala ya zama shi ba kaga amma wani mufakara yana komawa muta'addi ne ko to kaga in ya zo fa'ala ya fa'a ah, qatala fa tala. to mudari in zai tashi daga asalin ma'auni zai kuma kan ma'auni ya fulu wayannan su ne wuraren da fi'ili ke samun mai fa'ala yake zama mazmumul ba ayin to akwai inda fa'ala yake zama maksuruha ina ne shi ne ya zamanto wato naqisu ya zamanto abin nan ajwafun ajwafun ya'i kaman sara yasiru mala yamilu sai mala yamilu sai na uku tsara ya siru kuma kun swara ya siru mala yamilu ko kaga wannan shine azwafin wawi azwafin ya'yi. sannan sai na naqisun ya'yi. kaman jara jara yajri rama yarmi kaza ya ɗabi ko kan wannan shi ma inda ya zama to na isun yayi shi ma alawa zani fa'ala yana zama ya fi sai kuma a samu misalin wawi misalin wawi kamar wa'ada yau idu sai kuma ya idu wajada yau jiri kuma ya jiri a wasafa yau sifu sai kuma ya sifu sai kuma ya mu za'af lazim to muda'aful lazim muda'aful lazim kaman marra kaga marra lazim ne amma kuma shi sha zai shi sama'i ne shi marra ya murru ne shi amma ya kamata ya zama marra ya mirru in ya bi ka'ida amma kasancewan shi sama'i ne shi marra ya muru. eh kaman to me zamu kawo alama dalla ya dillu dalla na farra ya firru farra ya firru a wannan muza'af lazim shi ke nan na ganin ku su ne wuraren da ake samun fa'ala ya firu to kowane fi'ili daga cikin babu fa'ala wanda bai shiga ƙarƙashin ƙa'idoji ba da ke sanya shi mazmum al'ayin ko ha a cikin mudari au maftuha fil mudari an gane ku me ke sashi ya san fasa a cikin mudari fa'ala ya fa'ala ya fa'alu kila ya zama to halqiyul ayn ko kuma halqiyul lam ko kamar halqiyul ayn kamar qara'a halqiyul lam qara'a ya qara'u kaga wannan hamza din ai harfi harfin izhari ne harfi ne na mukogoro qara'a ya zai zama ya qara'u saboda wannan hamza din mana'a yamna'u mana'a yamna'u nafaka sama'irishi nafaka yanfuku in za a bi ka'ida mata ya zama nafaka yan faku amma sai gashi an ji larabawa suna cewa nafaka yan faku eh to wani misali zama ƙara kawowa a yamna'u ya fara'u fataha yaftahu fataha yaftahu ko to kaga wannan shine wuraren da yake samun fataha da sauransu to in bai wannan in bai shiga cikin wannan ba sai man sai man ga bai shiga cikin ƙa'idan da ya kamata ya zama to da kasara a cikin ainihin ba sai ya samu ko bai kamata ya zama bai fata ga ainihin ga ba ya samu ko bai zama kana tsoron halar samai to ya kasance abin takaitawa ne akan sama'i kawai za mu ɗauka kawai mun ji larabawa suna faɗa an yi takalidi da su A nan ya halatta a yi takalidi an gane su ma larabawan an haife su da shi ne kawai sun sha a mama kalas su ma ba san dalili ba da kuma cirantowa na ingantattun malamai na luga an gane nan ana gano shi da karance-karancen littattafan luga da littattafan adam to za su taimaka wajen mutum ya ike samun wannan wannan wannan bai da ka'ida bai da formula wannan ya fi wuya ba a gano shi sai ta hanyar karance-karance sun baka karance karance littattafai ba za ka gano shi wannan ba an gane mushtara ba mushtara mudari'uhu bid-dammi kana mazmuma to abinda mudari'in shi ya shahara da damma kawai ba san dalili ba kawai mudari'in shi ya shahara da damma to zai zama mai damma qatala ya qatala ya qatulu kaga wannan qatala ya qatulu bai shiga ka'ida ba bai shiga ka'idar da ya kamata ya samu damma ba baya cikin ajwafu wawi na kisu wawi da abu muta'addi ala wazalin fakara baya cikin bai shiga ba kuma sai gashi ya samu fa'ala yaqulu an gane ah. to wannan kana makasuran ala sama'i wa mushtahara bil kasri abinda kuma ya shahara da kasra kana maksuran zai zama to mai kasra mislu daraba daraba wannan daraba yanzu bai shiga ka'ida ba bai daga cikin ainihin ajwafun ya'i bai cikin naqisun ya'i bai cikin mudafun lazim an gane ku to shi ma wannan kana maksuran ala sama'i daraba yadribu sama'i ne ba mu san dalili ba kawai nan fa malamin shi bi ahadihima abin da bai shahara da ɗayansu ba banda ɗaya ya halarta fuska biyu in bai shahara da ɗaya ba to fuska biyu ne duwanda kai ya yi dai kasara da damma misalu jalabahu ya julubuhu ko ya julubu ya julubuhu ko ya julubu kowanne kai daidai na shazal abu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم الفاعل آه، نعم اسم الفاعل هو مشتق من مصدر المبني للفاعل مشتوقة نني نن شكل نكرة وين كم نكشف على برمي جزوة جماعة ينادي nan ne wai can can bai an an kana samun ikhtilafu sai nan ne fa nan ne za ta tabi nan ne za ta yi mana zulma za a yi mana yusawu yusawu الجلالة على المرأة كذا كتريدي ألباني نشكري طرق فاس قبل نسنا سامع مش هذا ما هي مكانا في هذا مشال هذا ما تمني تلعن براي رأي تنبيهات الأول سو الجلالة على المرأة يو أنا جيركرو وأنا جيراوا سو نوني أكم مرة من المرأة أنا جيركرو مين ana kera ana ana kera manzar na a ana manzar ma'aunin fa'alatun fa'alatun bi fatahin taskun fata fa taskun kaman jalasa jalsatun jalsa a sa fata akalatu kaga wannan zama ɗaya kenan ku tunda yana nuni akan marra akala akalatan ya ci ci ɗaya wannan yana nuni akan marra ne ya cici daya bina mazdari al-asli bitta idan ya kasance gina mazdarin shi na asali akan ta'un inda asalin mazdar akwai ta'un a ciki Bai yadullu alal al-marra bil wasf to sai yayi nuni akan marra bil da sifa kamar rahima rahamatan kaga rahamatan shine dama mazdar ku? ko dama yana samun ta'un mutum da yana samun ta'un ya za a yi a gane marra dole sai an sa wani alama shi na ce rahamatan wahida rahima rahamatan wahida wannan wahida din shi ne yayi mana dilala zuwa ga barra amma da an bashi rahima rahama ya zama maqulul maqulul mutlaq bil ta'kid maqulul mutlaq bil ta'kid amma ana so ya zama barra ya sa wahida wa yusabu minhu lid dilala ala al hay'a eh, ana kirkirowa a gare shi dan nuni akan hay'a ana kirkiro mai mazdar ala wazan fi'ila hmm. shi wannan ismul hay'a ne shi kuma yana faɗin yanayi bi kasarin fasukun eh da kasara sanan sukun ka jalasa ya jilsa kaga yaro mata da jalsa jalsa wata jalsa din zama guda daya jalasa jalsatan ay jalasa marra wahida ko amma nan jalasa jilsa ya zauna yanayin siffar zama siffa jilsatul istiraha siffar zama na istiraha ba jalsa ba shi wannan ko istiraha jilsa ne yana faɗin yanayin zama na na isra'a wa fil hadith idza qataltum fa ahsinu al wato in za ku yi kisa ku kyautata siffan kisan ismul hay'a siffan kisan Wai za ka na fita fi masdarihi na asali? idan ya zama to akwai ta'un a cikin masdarin shi na asali dalla al hay'a bil in akwai ta'un sai yayi nuni akan hay'a din da da sifa sai a siffanta ainihin hay'a din kanashtu dalla ka nashada bala ya yi cigiyar abin da ya bace nashada nashada nishidatar ya yi cigiyar nishidatar azima in an cire azima nashada bala ya yi cigiyar abin da ya bace nishidatar ya zama maf'ul mutlaq da ta'kid nashada nishda maf'ul mutlaqin للتأكيد to idan ana so a yi nuni akan hai a sai a sa nashada nishidatar azima Abu wannan ya nuna irin yanayin siffar cigiyan Ya yi cigiya yayi cigiya abin da ya bace cigiya mai girma nishdatan azimatan cigiya mai girma wannan azima din shi ya gaya mana irin yanayin siffar cigiya din wal marra min gairu thalathi bi ziyarati ta ala masdari kamar yanzu daraba daraba ya za mu kawo sun marra din shi daraba daraba darbatan zarabatan shi ne ismul ma'a wannan manzar shi zaraba zarban zarban shi ne to zarbatan marra wahida bugu daya zaraba in sa wahida an yi ta'kidi ne kuma amma zaraba zarbatan kawai ba sai an sa wani wahida ba an gane saboda shi asalin manzar shi babu ta'un amma wanda manzar din shi akwai ta'un shine yake da matsala sai a sa wani alama wanda zai nuna mana ismul na'am wal marra bi ghairi sulasi shi ko marra wanda babu sulasi da ƙara ta'un ga manzarin shi ne kawai an gane ku wanda ba sulasi ba ismul marra din shi a ƙara ta'un ga manzarin shi in dalaka in dilaqan kaga in dilaqan wato wannan manzar ne maqul mutlaq ne li ta'kid in dalaka in dilaqan amma in dalaka in dilaqatan maqul mutlaq ne lil marra ko shi na magana kan marra intilaqatan ay wahida wa in kanat ta fi masdarihi dalla alaiha bil wasf wato idan ya zamanto akwai tawun a cikin masdarin sha dulla alaiha dulla sai ai nuni a gare ta da sifa a shi kama iqamatan kaga ikamatan shine masdar din akwai tawun to yanzu ana so ai nuni akan marra sai ce wahidatan wala yubna min ghairi salati wa zurri swaha soyhatan swaha soyhatan ma yanzuruna illa soyhatan zaka ce wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun soyhatan wahidatan saboda shi manzalin shi na da ta'un dama ga asali la yubna min gairu sulasi manzar lil hay'a ba a ginawa daga abin da ba sulasi ba a gina manzar na hay'a an gane shi mazhar na haya ana gina shi ne daga fi'ilu sulasi ba a gina shi akan ruba'i ko abin da ya kama da wannan amma wa shazza khimra wa me wa nikba wa imma wato khimla khimra yanayin wato an ce wala yubna min ghairi sulasi mazharu lil haya khimra yanayin lullubi a gani? yanayin lullubi nikiba yanayin sanya niqabi imma ya irayin sanya rawani a gani min ikhtamaratil mar'a ikhtamaratil mar'a ihtamarat khimratan a gani ta yi lullubi wato ta yi lullubi lullubi nawa ta yi lullubi yanayin lullubi ko khimra ta yi lullubi yanayin lullubi wanta ƙabar ta sanya niƙabi wantaqabat niqbatal kaza ta sanya niqabi yanayin sanya niqabi kaza wa imma wa ta'ammama ar-rajul ta kaza mutum ya yi rawani irin siffar rawani kaza to shi ma wannan shaz ne bai bi ka'ida ba an gane shi ismul hay'a ya kamata ya zama daga sulasi ne ba a samun shi daga abin da yake yafi sulasi na'am الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومفردا يأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي في فتله وإن تكن إياه معنى اختفى بها كنطق الله هزبي وكفاه نعم wa ya ati mufradan shi khabar mubtada yakan zo mufradan kamar Allahu akbar Muhammadu Rasulullah a gane yakan zo mufradan a gane wa ya ati jumla sannan khabar zo jumla alwaladu yaktubu yaktubu risala kaga wannan ya zama kabar ya zama jumla fi'iliya kuma yakan zama jumla ismiya an gane al-muallim amaluhu ko al-mudarris amaluhu malami aikin shi mai kyau ne wannan amaluhu jayyid wannan jumla ismiya fi mahalli raf'in khabar mubtada to sai ka yakan zamanto a khabar yakan yakan zo jumla yana kumsa yana tattaro ma'anar da zai Allah yana tattaro ma'anar da aka aka koro gare shi shi khabar din ya kunshi ma'anar muftara din ya kunshi ma'anar da aka koro magana domin sa an ya zama khabar ya dauki ma'anar muftara. khabar da muftara ya zama ma'anar ma'anar su daya an gano wannan ko za mu ga misali inda khabar yake dauka ma'anar muftara ya tattaro ma'ana wanda aka koro jumlan domin sa na takun iyahu ma'anan idan ya zama to mubtada shine khabar ga ma'ana kafa iktafa biha ya wadatu da shi a gani in ya zama to kabar din ya zama shine a shine in ya zama kabar shine mubtada ma'anan ga ma'ana iktafa ya wadatu da shi hmm. kamar ka nutiki Allahu hazbi wa kafa shi na shine Allah ya ishe ni kuma ya ishe ni dai kaga nutiki Allahu hazbi Allahu hazbi shine nutiki abinda na furta shine Allahu hazbi Allahu hazbi shine abinda na furta kusan kabar din shine mubtada ga ma'ana ko خبر شيني مبتدا ga ma'ana na fasimul khabar ila mufrad wa jumla yana kasuwa zuwa ga mufrad akwai inda khabar ke zama mufrad akwai inda khabar ke zama jumla wa sayati al-kalam ala al-mufrad da sannu magana zai zo akan khabar mufrad amma al-jumla fa imma an takuna hiya al-mubtada to amma jumla imma ya zamanto jumlan shi mubtada ne ga ma'ana jumlan ya koshi ma'ana mubtada kawai aula ko bai kunshi ma'anin mubtada ba lam takun hiya al-mubtada fil ma'na idan jumlan ya zama to shi ba mubtada bane ga ma'ana fala budda fiha min rabitin ba makawa a samu rabi a samu wani mai alakantawa da zai alakanta ta da mubtada dole a samu wani rabi wanda zai alakanta wannan khabar din zuwa ga mubtada wannan shine ma'anar cewa hawuyata ma'anar da zai wato ya zama to ya kunshi ma'anar da aka koro jumlan domin sa warrafitu imma damirun shi wannan rabit din imma ya zama damiri mai komawa zuwa ga mubtada na hawu zaidu kama abubu. kama abubu. kaga zaidu din ba shi bane kama kaga wannan kama bai kushi ma'anar mubtadan ba ko tun da kama din bai da alaka da mubtada yana da alaka da ragaba ne kama abubu ne baban shi ne miki kaga ba inda an ce zaidu kama ne sai wannan kama din ya kushi ma'anar mai mubtada shi zai rudu shi ya miƙe samanin ɗama abu baban shi ne ya miƙe ba shi ba raga wannan dole ne sai a samu wani rabit shi ne zamiri wanda zai nuna mana cewa fa wannan yana da suna da alaka a gani to menene wannan rabit din wakar ya kulu zamiri muqaddara zamiri yakan zama an kaddara shi na hau asamanu manawani manawani bi dirhamin wato shi mai garuwa ana siyar da shi da dirhami garuwa ɗaya ana siyar da shi da dirhami kaga manawanin minhu bi dirhamin manawanin minhu garuwa ɗaya na shi dirhami ɗaya ne a ganin wajen minhu shi ne ya alakanta shi da asaman shi ya alakanta manawan da asaman ko kuma yakan zama aka yi ishara zuwa ga mubtada sai ishara ya zama ne rabit ka wani ba su takwa zalika kai wannan zalika an yi ishara zuwa ga wancan libasin nan wa fi qira'ati man rafa al-libas eh a cikin qira'an wanda ya rufa ga libas zalika khairun a gane zalika khairun a gane wannan shine alkhairi wani ba su takwa khairun zaka ce zalika khair zaka ishara zuwa gare shi au takrar mubtada bi lafzi ko kuma tikrar na ainihin mubtada da lafazinsa shi ma shi ne rabi a yi takarar wa aksar ma ya kone fi mawuyi tafi wato mafi yawa yin kasance a wurin da ake so a kawar magana a kawar da shi tsara karfi da tsauri alhaka malhaka alƙari'a malƙari'a ana so ne a yi tafkim a ɗauki abin da zafi sosai a gane ku wato akan aiwatar da shi ga waninta ka ƙauli zaidu ma zaidu akan aiwatar da shi ga abin da ba tafkin ba zaidun menene zaid wannan kamar ya zama to kamar istifham ne a umumin ta dukulu ya ta ta mubtada ko kuma akan samu umum wanda mubtada ke shiga karkashin sa zaidun ne ma marradu zaidu madalla da mutum a ga duk wani mutumin da yake da abin yabo ya shiga ciki madalla da mutum wannan ni'imar rajulin nan kaga kaga yana amfana da umum a gani to wannan ni'imar rajul shi ma ya zama rabit wanda ya haɗa shi da mubtada wa in kanat jumla alwaqi'a khabaran idan ya zama to jumlar da ke aukuwa khabar hiya al-mubtada fil ma'ana in khabar din shine mubtada ga ma'ana lam tahtaj lam tahat lam tahtajja ila rabit lam tahtajja ila rabit ko lam tahtajni lam tahtajja ila rabit lam tahtajni ihtajja ihtajja ya yahtajju lam an wurga da shi jimin guda ɗaya kenan to zai kuma yi ihtaj to marra marra ya murru ya ce mai lam lam ya mur aga guda biyu ne ka manta marra ya murru ra'u na farko ainihin fiye kashi na da sukun sai na da domma sun an buɗa shi an yi fakku lam ya mur ita kawo sakirai kusan ku itikafin sakinai da laifi ne mai girma a cikin sarku za a guda bito ba za a wurgar da shi ba don ba harfin illa bane shi inda mara lafiya ne za a ɗauke shi ne kawai a jefar a ƙa'idar sarku dama amfanin sanin a hurufin illa kenan in abu yi gagara zai kawo matsala kawai mara lafiya kawai za a wurgar da shi ne a ƙara gaba ina fatan gane kamar ƙala ya ƙulu ƙala ya ƙulu lam ya ƙul itikafin sakinai Mutum tun da an samu sukun guda biyu to kuma laifi ne a cikin sarki ko yanzu ya za a kubuta sai a duba wane ne mara lafiya kawai ce na yi a ce baka da lafiya ne sai a ɗauki wannan wawon sai a wurgar da shi sai zama lam yaqul shikenan mala yamilu lamya mil sai zama lamya mil mil an gane kama wannan ra'un din harafi ne sahihi ba zai yi a wurgar da shi ba yanzu ya za a yi dole ne a samu a takallus ta hanyar a sami wani wasali domin a kubuta daga haduwar sukun guda biyu an gane marra ya murru lam ya murr ra'un guda biyu ita ga wasa kenan sai a samu ɗaya fataha lam ya murra shi ke ya zama lam ya murra ihtajja ya hatajju lam ya hatajja lam ya hatajja an gane akwai daga cikin laraba masu sa kisara ma lam ya hatajji ana so ne a kubuta kawai an sa wasalin ne don a kubuta daga kawo sakinai shi ne hikiman sanya wannan wasali din an gane saboda haka shi ne ake cewa mai eh, wani kanatul jumla alwaƙi a kabarin iya mubtada fil ma'ana idan jumla da ya auku a matsayin kabar shine mubtada ga ma'ana lam ya tajja ila Ba baya buƙatan wani rabi wanda zai hada tunda mubtadan kabar shi ne mubtada ga ma'ana bai buƙatan wani rabi wani za ma'ana kauliki ki? eh wa in kaza har zuwa ƙarshen baiti ai jumla jumla ya zama to shine shi mubtada ne ga ma'ana iktafa zai wadatu wato zai wadatu da ita daga ainihin rabi nutuki allahu hasbi nutuki allahu hasbi furuci na shine mai allah ya ishe ni allah ya ishe ni ne mai na kaga kabar shine mubtada ga ma'ana abinda na furta shine Allahu hasbi Allahu hasbi shine abinda na furta mubtada da kabar da abu ne kun gane aha to bai bukata a samu wani dalili ko wani rabi fa dake din na mubtada mubtada awal wal ismul karim Allahu din na mubtada thani shi hasbi shi khabar ne مبتدا ثاني والمبتدا الثاني والجمله الاسميه من مبتدا ثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول المبتدا الثاني المبتدا الاول انما نعم استغنى عن الرابط سي هو ذاته دغ رابط باي بقات الرابط سو ذا شي خبر شي دي مبتدا كمانا لان قولك الله حزبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا اله الا qauli la ilaha illallah la ilaha illallah qauli a gane ku wa alaikum salam biyuwa kabar na zuwa musamman mana a ba gama karatun ba nan dai ya kawo misali da wannan amma akwai yadda kaba ke zuwa musamman ke zuwa jami'i نعم لامية والثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والثاني في ثمانية أفعال نبيو شيني ونديك زوا شاذ أنا فعل يفعل فعل فعل ya فعل يفعل كمان سمع لعب يلعب حفظ wanda mun ce wannan shi ne to na biyu shi ne wanda yake zuwa shaz shi wannan cikin fi'iri guda takwas wa hiya warisa risu sai kuma yarisu waliya yauliyu ya yau li sai kuma yali waliyan amr yali wilayatan ya jibinta al'amur yana jibinta gayan jibinta kalimara, kamar ya jibinta shugabanci da abin da ya kama da shi eh kuma abu za a ce waliyan ai karu ba wato ya kusance shi warimar jorfu ya rimu ciwo ya kumbura ya rimu warimar jorfu ya rimu a yau rimu sai zama ya rimu wari a rajadun ya rihu wara'an mutumin ya yi tsantseni yana tsantseni kayan tsantseni ga wari a ya yi tsantseni bu wari a ya rimu wara'an ko wari a tare a gani kowanne zai zama mazdar kaffa anil ma'asu eh, wato ya kame daga sabo fa wari wari'un mutum ne mai san haka sibawai lugata yaura'u to sibawai ya yi akwai luga na yaura'u kenan da wannan muka dauki wannan luga na sibawai shi ma ya zama to mai fuska biyu kenan an gane to an samu an samu wannan yace wari ar-rajulu ka warisa hiya luga al-mashhura allati iktasara alaiha al-jamaahir shine wanda jamhur na larabawa suka taƙaita gare shi wa atama da hashek ibn malik shek ibn malik ya dogara da ita wa gairu wa qarraha wa qarraha shurahu fi tafsir wa masha alaihi alaihi ibnuhu fi sharh lamiya amma wannan magana na siba wai idan bai shahara ba amma idan kana yin larabci kai wannan kuskuren sai ka yi take ishara zuwa ga maganar siba wai shi ai ba ba ni kare na fara faɗin wannan ba sai ba wai shi ma ya faɗi haka eh nan wa mika shay miku nam miqatan wa mika miku miqatan ai ahabbahu wa mika a? ai ahabba zalika shay nam wa wasiqa farsu fiku mm. ai hasuna dokin yayi kyau wasiqa bihi yayi kyau wa wasiqa bihi yasiqu fikatan ya dogara a gare shi wariyal idan ta naza in ya in wato in ya kumbura yari idan ta naza an gane ko koyi da hadal fi'l bil isnad an kayyada wannan fi'ili da isnadi zuwa ga farko mukh itirazan min wariyar zan an tsare shi daga wariyar zan s2 ya kullu s2 ya kullu na wuta kenan yasu ya kullu yari shi ne banda shi wannan wani yasin babu na bane fa in kasara fa in kasara aina fa in kasara in kasara ainu mudari fa inna kasara aini ne. lalle kasara na ainun na mudari sa shi wannan ba shi shuzuz bane shi wannan ya bi ka'ida ne shi na wannan na wariyar zan bal ala tadakulul lugatayn a shi wannan ya kunshi tadakul na luga guda biyu lugogi guda biyu ne kuma ce da da sokotanci da kananci sun haɗe sai ya zama kalma guda ɗaya wal istighna bi mudari man qala wadatuwa da mudari na wanda yace wara wara zan bi kun wariya bi fata ya wara an mudari man qala wariya bi kasari da wadatuwa da wanda yace wara zan daga barin mudari wanda yace wariya kasari kasariya lizalam yurat ma amma shazza shi ba a zo da shi ba tare da abin da ya zama shaz wato kasaru aini mudari ba a zo da ainihin kasara na ainihin na mudari'in shi ba sabanin wariyar fariyar mukh لأنه لم يسمع shi na wariyar كسر ba a samu a cikin أتكي shi ba sai kasara na عين kawai. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك